إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau litinin yau mulitnai goma ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zama daidai da biyar ga watan Jun shekara ta 2017 kafin mu ci gaba ga wata baiwar Allah mace mai kamar maza wanda wani ɗan agaji ya kawo saƙonta wa masallaci ko wa marayu wannan baiwar Allah ta aiko da kuɗi naira dubu na gugan dubu saboda a saya wa marayu kaya ko a saya musu kayan sallah kudin da wannan baiwar Allah ta aiko kudi ne mai yawa eh tunda babu namijin da ya aiko kudi irin wannan abinda ta aiko shine naira dubu hamsin ai kun ga ta yi kokari shi yasa nake cewa ina maza suke ina maza suke in banda masu tafsiri ina maza eh, babu da niyyar cewa Allah ya yi wa iyayenta ko da niyyar a yi wa iyayenta addu'a waɗanda suka bar duniya Allah ta'ala ya gafata musu Allah ya ji kayinsu. to da fata Allah ya musu rahama kuma muna addu'a ita ma zuriyanta Allah ya sanya musu albarka kun ga tun muka fara ba wanda ta kawo turmi ɗaya ba wanda ya kawo yadi ɗaya ba wanda ta kawo zani daya ba wanda ya kawo yadi ɗaya amma da ya fi waɗanda zuwa kawo kamar naira ɗari haka da masu ɗari biyar to amma duk ma'ambaci ambaci waɗannan ba saboda me saboda to a zahirin gaskiya shine baya da yawa amma kun ga da yake da aka kawo mai yawa gashi mun fada saboda an aiko da mutum da naira 100 ko 200 ko 500 ko ma dubu 1000 ne da sauki waɗansu sukan ce wai a fada domin waɗanda suka aiko su su tabbatar cewa sun bayar na kan ce a'a ba lalle ne a faɗa ba inda don a faɗa ne to kada a kawo don saboda wani lokaci yakan ci mana lokacin an kawo takardu da yawa duk wanda ya bayar domin Allah shi kenan duk wanda ya bayar sai ɗan aika ya cinye to a wajen Allah yana da ladansa tip-tip ɗan aika kuma ya shiga uku warai da gaske saboda haka ba sai an fala ba amma kun ga da yake kuɗi mai kauri irin wannan akwai zaburarwa tunda har mace ta ɗauki naira dubu hamsin ta bayar fi sabilillahi to su kuma maza ina suke yanzu a rasa namijin da zai ɗauki dubu hamsin a dunkule ko dubu ɗari ya bayar tun da mun karanta na mace yanzu ka kawo dubu hamsin ma da mace kai koyi ba da annabi ba idan za ka kawo ya kasance an maka addu'a mai faɗi wanda ya fi na wannan mata to sai dai ka aiko da yawa saboda haka sai ka ninka sau biyu ko sau uku ko sau hudu ko sau shurin masaki shi ne za a yi maka addu'a da yawa to wannan baiwar Allah Allah ya saka mata da alheri Allah ya albarkaci zuriyanta kuma iyayenta Allah tabaraka wa ta'ala ya gafata musu kuma Allah ya yawaita mana ire-iren waɗannan Allah ya samu dace idan ba manta ba muna nan a cikin suratul shura a yau insha Allah ta'ala a gurguje za mu take daga aya aya ta nawa الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب ما لا يكرن تامنا ayoyi آيوي أجيب amma sai muka ce za mu yi fassara a gurguje ko a tsanake a tsanake ya kamata ce an yi tun da jiya mun yi a gurguje aka akramaka Allahu mai Allah yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق Allah tabaraka wata'ala shine wanda ya saukar da wannan littafi da gaskiya littafin da ake magana kai shine alqur'ani domin akan sa ne ake tazance wato kwana da kwanaki ko cikin ayoyi da dama wal mizan kuma Allah shi ya saukar da mizani wato na kwatanta adalci ko kuma Allah ta'ala shi ya saukar da adalci laqad anzala Allahu jami'al kutubil munazzala hakika Allah ne ya saukar da dukkan littafan da aka saukar da su daga sama allar rusul a bisa manzanninsa inzalan mujtamilan alal haqqi muqtarinan bihi saukar wanda ya yi da gaskiya ba wai don a alalatar da mutane ko domin a wahalar da su ba tunda Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya ambata wannan addini na musulunci wanda yake makale da alkur'ani Allah ta'ala bai sanya tsanani a cikinsa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wutsaha sannan la yukallifu Allahu nafsan illa ma yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala alaykum fi min harajin. saboda haka a cikin wannan addini babu tsanani ba a ɗora wa mutum abin da yafi karfinsa ba saboda haka Allah ya saukar da wannan littafi ne wato bil da gaskiya muqtarina Wa'ala wa ala anwa'i dalail wal bayyinat sana a cikin alkur'ani akwai nau'o'i na dalilai da hujjoji bayyanannu wa anzala al mizana fi kutubihi na zala. kuma Allah ya saukar da wato mizani shine ma'auni a cikin littattafansa kakaf gaba ɗaya waɗanda ya saukar ay al shi shine adalci wa taswiya da daidaito wal insaf da abin da ya dace ko kuma cancanta liya kuma bihi bainal bashar domin ya Allah ta'ala ya hukunci da wannan sikeli ya yi hukunci da ki a tsakanin mutane wa summiyal adlu mizana dalilin da yasa aka kira adalci da mizani li'anna al-mizana alatul insafi wat tasfiya bainana domin mizani shine abin da ake amfani da shi domin a auna a tsakanin mutane shi yasa za ga judiciary na ainihin Najeriya ko na jihar Bauchi ko na jihohi daban-daban za ga an gwada wata mata ce kan ko wani namiji ne eh to mace ce wace ce mace? arniya ce ko musulma to arniya ce to Allah ya sauwake eh Allah ya sauwake amma dai ta rike wani abu mai kama da mizani wannan mizani shine ake gwadawa wanda yin ɗaya rinjaye ɗaya kaman abin ɗan garuwa wannan ne mizani shi yasa za ga ko da kasuwanni musamman ƙasashen da suka ci gaba su suna amfani da wannan mizani ne to akwai inda idan ka je ma sai an ɗora ka a mizani an gwada nauyinka idan za ka shiga jirgi sai an rubuta yawan nauyinka don kar a tara ya irin ku jirgin ya gagara taki eh misali kenan ko kuma irin wannan lifta din nan za ku ga rubuta so so so so kejin to ba a son mutane su haura haka idan suka haura haka suka danna ki ma ba zai hau ba wanda ki ake kira mizani saboda haka ana aunawa kamar yadda ake yin interview za a ce mutane su zo da credential nasu waɗanda za a yi musu interview to lokacin da aka zo aka samu mai credit mai 5 credit da mai 7 credit da mai 9 credit ga wanda ya yi secondarial certificate ko NCE certificate ko kuma wanda ya zo da degree certificate ko master certificate to kun ga waɗannan za a kwatanta domin saboda a mizani an san wanda za a ɗauka wanda ya fi cancanta shi yasa kowane ɓangare akwai mizani wanda za a auna a gane abin da ya dace da kuma abin da bai dace ba to kaga wannan mizani Allah tabaraka ta'ala shi ya saukar da tsarin sa domin al'amura su rinka tafiya daidai saboda haka shi yasa aka samu mutane suna amfani da mizani fi bai'ihim wa shara'ihim a wajen sayansu da sayarwa ka ta ala, wannan aya ta yi kama da faɗin Allah maɗaukaki lakada arsalna rusulana bil bayyana Allah ya ce hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahum kitaba wal mizana sa'annan muka sauka tare da su littafai daban-daban walmi zana da ma'aunai daban-daban ko sikelai ko sikeli daban-daban le ya an-nasu bil domin mutane su tsaya da adalci saboda haka ke sa ake son a kwatanta adalci a koyaushe kuma kowa ya sani Allah tabaraka wa ta'ala mai adalci ne Allah ba ya zalunci wa ba da taƙariri hadhihi dalail bayan an ambata mana waɗannan dalilai a matsayin kimfiɗa kawafa Allah ta'ala al-munkiri na biya zabil kiyama sai Allah ta'ala ya tsoratar da masu musun takin alkiyama ko masu musun ainihin azaba ranar takin alkiyama faƙala sai Allah ta baraka ta'ala ya ce wa ma yudirika la'alla sa'ata qarib wato me ya sanar da kai ba mamaki alkiyama tana dab da dab a wata aya wa ma yudrika la'alla ta takunu qariba me ya sanar da kai lalle takin alkiyama ba mamaki za ta kasance dab da dab kuma dama abin da ya rage yanzu ga alkiyama dan kalan ne dama ce babban alama ta karke shine bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to maza Allah ya bayyana har ya tafi yau shekara dubu ɗaya da wani abu gaga kowane lokaci ana iya affecting din za a yi takin alkiyama za a yi takin duniya ai wa ma yu'allimuka ayyuhar rasul wal mukata me yake sanar da kai ya kai manzo da mai sauraro anna maji'a sa'ati asa an yakuna qariban husulu lalle alkiyama ba mamaki ta zo dab da dab wa bi hadha targibun lalle a cikin wannan aya akwai kwadaitarwa bi tibai shar'illah shine mutun yayi kokari ya tuba Yabi, bi shari'an Allah wa tarhibin ko wa tarhibun min alqiyama nan kuma akwai tsoratarwa dangane da takin alqiyama wa talabul listi'dad ilaha da kuma neman a kirya wa alqiyama amma sai dai abin mamaki shine yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha sai ka samu waɗanda ba su yi imani da alkiyama ba suna gaggawan takin alkiyama suna cewa wai me yasa ake ta ɓata lokaci ba a yi takin duniya ba ba yi takin alkiyama ba an daɗe ana ce mana za a yi takin duniya za a yi takin alkiyama to me yasa har yanzu ba yi ba shine na biha minu la yu'minuna biha waɗanda ba sa imani da ita suna gaggawan zuwan alkiyama sai dai ba sani ba ne ba su san hatsarin da ke cikin alkiyama ba ayyata ajiyar bi mai sa'a suna gaggawan gabatowar takin alkiyama allazina la yusaddiquna biha waɗanda ba sa gaggata ta qa'ilina istihza'an wa inkaran wa inada suna faɗin wannan magana saboda izgili da ainihin musu da kuma taurin kai mata hazal wa'du in kuntum sadiqin suna ce yaushe ne wannan alkawarin da kuke ta faɗa ko mata hazal fathu in kuntum sadiqin yaushe ne za a yi alkiyama kowa ya gane matsayinsa mu muna Allah Allah alkiyaman ta zo ba za mu yi imani da Qur'anin ba ba za mu yi imani da manzon ba to waɗanda ba su yi imani da alkiyama ba su suke faɗin wannan magana ai kaman talaka ne talauci ya dake shi ya rasa yadda zai yi sai sai da ya san inda aka makala kahon takin duniya wai da ya je ya ɗauko ya hura kowa ma ya huta saboda tsaban talauci da fatara alhali bai sani ba ba mamaki in ya je ya hura na farko ne gawan farko sa'annan kuma alkiyama in aka rinka taka ki ana kwallo da ki tunda daman talaka ne yunwa ta hana ki bautan Allah yunwa ta hana ki natsuwa sannan talauci ya sa ki ƙarya talauci ya sa ki cin amana ko talauci ya sa ki zalunci ko talauci ya sa ki ƙetare iyaka sannan talauci ya sa ki sata to kaga in aka je alkiyama ba zai ji dadi ba ko kalan ba zai ji dadi ba don wallahi idan Allah ya haɗa ka da talauci wato in ba manya manyan addu'a kake makawa ba to fa zai yi wahala ka tsallake sirabi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin addu'o'in da ya karantar da mu akwai neman tsari daga talauci wannan talaucin da ka sani sai manzon Allah ya nemi tsari daga talauci kusan kowace rana saboda talaucin baya da kyau to saboda haka don talauci kawai ya shafe ka kace zaka hura kaho idan ka ga inda aka rataya kai da ya kamata kai ta addu'a idan arziki ne ma Allah ya baka rufin asiri ne ma Allah ya baka idan kuma natsuwa ne da kwanciyar hankali Allah ya kara maka abin da ya kamata mutum yayi kenan saboda haka duk wanda ka je yana ce da ya san inda kahon yake da ya dauko ya hura to jahili ne bai san abin da zai tarar da shi ba ranar takin alkiyama Allah ya tsare mu allazina amanu amma kun ga waɗanda suka yi imani da alkiyama kuma suka yadda cewa za a yi takin duniya a yi takin alkiyama mashiquna minha masu tsananin tsoro ne dangane da ranar alkiyama wa ya'lamuna annaha al-haqq kuma sun sani cewa tunda Allah yace zai takin alkiyama to wallahi sai yayi tunda Allah yace zai tayar da mutane yayi musu hisabi to wallahi sai an yi tunda Allah yace yana da wuta yana da aljanna kuma sai ya shigar da waɗansu aljanna sai ya danna waɗansu a gidan wuta to sai ya yi to waɗannan su ne masu imani su kan kaffa kaffa suke yi addu'o'insu shine suna cewa Allah ya sa mu cika da imani saboda haka mu ma muna addu'a Allah ya sa mu cika da imani wallazina amanu waɗanda suka yi imani mushfiquna minha masu tsananin tsoro ne dangane da ranar alkiyama wa ya'lamuna annaha alhaqqu kuma suna sane cewa lalle alkiyama gaskiya ne sune wal mu'minun bayan Allah mu'minai khaifuna wajilun masu tsananin tsoro ne da firgita min wuqu'iha daga aukuwan alkiyama wa ya'lamuna annaha ka'inatun la mahala kuma sun san cewa za a yi takin alkiyama ba makawa fa hum amiluna min adliha. saboda haka suna aiki saboda ranar alkiyama shine inni ra'aytu awaqibat dunya wa taraktu ma ahwa lima aksha. saboda suna jin tsoron abin da zai faru shi yasa suke aiki suke kyautata aiki ko kai ma kana saurayinka ko kana samarinka idan har kana son ka huta idan ka tsufa to ka yi aiki a lokacin da kake cikin samartaka eh ka kokari ka nemi kudi ko ka yi noma sosai ko ka tsara al'amura ka hada da addu'o'i to idan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba maka to ka zai zo da sauki amma idan baka yi tattali a yanzu ba kana saurayinka to wallahi ka tabbatar idan ka je tsufa sai an yi wuji-wuji da kai saboda haka haka za ka mutu a firgice ba za ka samu kwanciyar hankali ba to haka ne duk wanda yake jin tsoron alkiyama to kunga zai kiyaye dokokin Allah duk wanda yake jin tsoron takin duniya zai kiyaye dokokin Allah duk wanda yake jin tsoron ranar mutuwansa ranar da Allah ta'ala ya ce wanna zai ace garka wanna ke tsati na kifa ga masu cirewa kaman garkafewa da masu cirewa a cikin nishaɗi to kaga tun da an faɗa maka waɗannan kalmomi guda biyu ka san in kai ba daidai ba to lallai ranar takin alkiyama mala'iku ne za su garkafe ka to kaga dole ka ji tsoron wannan saboda haka waɗanda suka yi imani suna da matakai na jin tsoro da dama suna tsoron mutuwa ranar mutuwansu suna tsoron tashin duniya ba kowa yake so ya kai lokacin da za a yi takin duniya ba tunda manzo Allah ya ce la taqumu sa'a illa ala ishrarin nas alkiyama ba ta tsayuwa sai a bisa a mutane su ne a bari ‘yan iska mutanen banza shashatu wanda mutum zai zo kan kwalta da zai yi zina da uwarsa ma ba abin da ya dame shi eh shi yasa ake ce a ringa kula da mutuncin aure zai idan aka wayi gari ba a yin aure to a rinka haihuwan shegu kenan shegu suna haihuwan shegu to lokacin da aka haifi waɗannan shegu idan yaro ya girma to fa ko uwarsa ya samu tun da daman shegi ya ce haka zai iya sake shegantaka da ita ko da filin Allah ne sha tale talen kan hanya ba abin da ya dame shi to kaga ba wanda zai so ya je kusa da tashin duniya saboda abin tsoro ne to balle kuma tashin alkiyama wanda mutum zai tashi a rikice yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه abinda Allah ya fala kenan saboda haka mutum zai tafi bankale uban sama bai sani ba ya zungure uwarsa ma bai sani ba sai daga baya tukuna idan ya samu natsuwa aka bashi littafin sa hannun dama wa amma man utiya kitabahu bi yamine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma wanda aka bashi littafin sa a hannun hagu na fa awwara a zahirihi fa sawfa subura wa yasla sa'ira saboda me saboda girman kan da yayi a duniya bai tsaya ya kula yayi tattali ba Allah ya sauke saboda haka masu imani suna jin tsoron alkiyama kuma fahim amiluna min ajliha suna aiki saboda alkiyama musaituna laha suna shirye-shirye saboda ranar lahira ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah madaukake cikin suratul mu'minun walladhina yutuna ma ataw waɗanda suke ba da abinda aka ba su wa qulubuhum wajila suna ba da abinda suka bayar ko suka je masa zukatansu suna cike da tsoro da fargaba shin Allah ya karba ne ko bai karba ba kaga mutum ya zo yana bude baki yana tunani Allah ya karbi azuminsa ne ko bai karba ba idan ka sallah kana tunani Allah ya karba ne ko bai karba ba wannan imani ne ka dauki sadaka ka bayar ko dubu nawa ne kana tunani Allah ya karba ne ko bai karba ba duk wani aiki idan ka yi kana tsoron Allah ya karba ne ko bai karba ba wannan shi ake kiransa bainal khawfi war raja kana liman ne bainal khawfi war raja shin limancin ka Allah ya karba ne ko bai karba ba sannan kira'an da kake Allah ya karba ne ko bai karba ba kai ma mai tafsirin tafsirin da kake Allah ya karba ne ko bai karba ba haka ma kai mai sauraro da kake zazzare mun ido in Allah ya karba ne ko bai karba ba kaga mai sauraro za ga yana ta bude sa saboda duk abin da aka faɗa ya cefe eh don ba idon barazana bane za ga wani ko kimtawa baya yi baya son ma ya kawar da sa ga barin wanda yake karatu to duk wannan da kake yi kana kokarin ka fahimci addinin ka ne to wannan wahalan da kake Allah ya karba ne ko bai karba ba shine al war raja bain al war raja to bayan Allah na kwarai kenan annahum ila rabbihim raji'un sa'annan su kuma masu komawa ne zuwa ga Allah ko kuma kace su waɗanda ake mayar da su ne zuwa ga Allah sai Allah yake mai ألا إن الذين shi yasa a karkashin wancan aya malamai suke kawo hadisin nan wani mutum ne ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga muryarsa da karfi yake magana wannan ya gwada wato mutumin kauye ne ba kauye ne bai san dokoki ba waɗanda suke tare da annabi yau da gobe su sun san dokokin magana da annabi ba a daga masa murya ba a masa tsawa annabi ana masa magana ne a natse saboda haka duk wanda yake tare da annabi a cikin gari ya san wannan to amma wancan sai ga ki zo yana daga murya wa huwa fi bali atsari a lokacin manzon Allah yana halin tafiya Dahu ya kira manzon Allah ya kwala masa kira fakala ya muhammad yace ya kai muhammad kun ga wannan ya tabbata cewa lallai wannan ba kauye ne eh tunda ya kira sunan annabi kai tsaye kawai ba tare da ya ce ya rasulallah ko ya nabi Allah ko ma ya girmama ki da alkunyarsa ya abal qasim amma ya muhammad ai Allah tabaraka wa ta'ala ne mai kiransa kai tsaye tunda ki ya aiko ki yace muhammadu rasulullah ko haka ma ga ki ya faɗa mubtada da kabar muhammadu rasulullah mubtada da kabar saboda haka wannan bawan Allah ya ce ya muhammad fa qala lahu nahwan min sautihi sai zai ce ya muhammad sai annabi ya amsa kwatankwacin muryansa ya ce ha dama haka ne idan wanda ya zo ya maka kauyanci to kai ma sai kai masa kwatankwacin haka zai idan ka zo daga baya ka zaunar da shi ka ganar da shi to zai gane saboda haka duk wanda ya fito daga filo. dama idan ya zo gari to sai a hankali saboda ya riga ya saba a can mai yi ba daga murya yake yi wanda yake wannan gida yana jin abin da yake fala a wancan gida ya zo ya muhammad sai maza Allah ya ce ha omo Da ce gani nan ce ina muhammad ko ya kai muhammad sai ce gani nan sai ya amsa masa kwatankwacin wannan fa kala lahu daga zuwansa kawai sai ya ce mata sa'a yace yaushe za a yi tashin alkiyama saboda wa'azi ya riga ya shige shi shi abin da ya dame shi kenan yaushe za a yi kun ga idan an fala masa shekaru da yawa to sai ya shirya ya dada kintsawa idan kuma kwana-kwanan nan ne to nan ma ya san yadda zai tsara shine mata sa'a don mata ana tambayar lokaci ne yaushe za a yi tashin alkiyama faƙala lahu sai annabi ya amsa masa amma bai baki amsa kai tsaye ba tun da kaga halin ba zai ce malmatsulu an ha bai alama mina sa'il ba tun da wannan ya zo ba ƙauye ne sai ya ce wai haka innaha ka'ina ya ce kai tonka su suna faɗin wannan magana dama tun da ba kawai ya zo ya ce maka ne? ka ce na'am sai ce abu kaza kaza ne ka ce kai ja daga nan ai abu kazan nan kaza ne to shi ya san ba wulakanta shi kai ba kawai yadda shi ma ya hauro ne kai ma haka ka hauro eh saboda da ka yi zaman kauye ai ka san yadda ake yi da kauyawa eh amma mutanen kauye suna cewa wanda ya raina kauye ya fi sassalan ubansa ko saboda kowa da kauye yake dama hakan yi. Allah ya kyauta ya za ya ce wai haka inna haka ina ce kai ja daga nan ai alkiyamar nan fa za ta kasance ba makawa kun ga ya juyar da shi don ya dada tabbatar masa cewa za a yi takin alkiyama in yana ko ne ma ya bari ba maganar tambayar lokacin ta zai yi ba sannan sai annabi ya ce fama adatta laha sai ya yi maza maza ya toke shi yace da kake tambaya yake za a yi takin alkiyama mai ka tana da mata tunda annabi ya tabbatar masa cewa za a yi takin alkiyama to me ya tanada wa alkiyama tunda ya fahimci yana jin tsoron alkiyama ranar takin kiyama Faƙala. budan bakin mutumin yace hubballahi wa Ya yace ni ina son Allah ne kawai da manzonsa ni abin da nayi tanadi kenan shi yasa nake tambaya Faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai maza Allah ce ka kwantar da hankalinka karka damu da lokacin da za a yi takin alkiyama tunda kana son Allah da manzonsa an ta a hababta. lalle kai kana tare da wanda kake so to ka kwantar da hankalinka kawai aw il mar'u a ahabba annabi yace mutun yana tare da wanda yake so to kaga in kana tare da annabi to koyaushe ma yi takin kiyama wallahi in ka tashi ranar takin kiyama ka ganka ga ka ga manzon Allah to kar ka yadda ku rabu kuma duk inda annabi ya shiga kai ma ka shiga wajen sai dai in mala'iku sun bugo ka domin idan manzo Allah ya je zai sujada a karkashin al'arkin ubangiji baka isa ka je ba kai waye kuma kai dan waye to nan an dakatar da kai sai ka jira shi a can in ya biyo ta wajen a tafi da kai in bai biyo ta wajen ba kuma matsala ne eh ka fara cikin rikici kenan Allah ya sauke Allah ku saurara ya ku jama'a inna maru yumaruna fi sa'ati lalle waɗanda suke kokonto dangane da takin alkiyama lafi dalalin bayi suna cikin bata mai nisa ai ala ayyuha sami musamman kai mai sauraro a yanzu ka saurara innal ladina yujadiluna fi wujudil qiyama waɗanda suke kokonto ko suke jayayya dangane da samuwan ranar lahira wa yukhatimuna fiha kuma suke hutuma dangane da ranar lahira mukasama ta shakkin warai ba wato ainihin mukasama ta shakka wariba da ainihin wato kokonto lafi jahalin bayyan waɗannan jahilai ne bayyanannu wa itirafin shadidin alil haq kuma sun kauce gabarin gaskiya kwata-kwata walau tafakkaru da sun yi tunani da alimu annal ladhi khalaqahum da sun san cewa wanda ya halice su iftida'an tun farko ba tare da an kwaikwaya a wani wuri ba Ƙadirin alal i'ada mai tsananin iko ne a bisa mayar da su sa'annan kuma wa man khalaqa samawati wal arda duk wanda ya halice samma kuɗin nan da ƙasa ko guda bakwai bakwai Ƙadirin ala ihya'il mauta lalle mai iko ne bisa rayar da matattu bi tariqil aula wal ahra kun ga kenan a ce zai rayar da matattu zai mayar da su wato shi yafi sauki ga Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu Allah shi yake fara halitta kuma shi yake mayar da ita idan ta lalace wa huwa ahwanu alai mayar da halittar ma shi yafi sauki ga Allah subhanahu wataala saboda haka wannan an yi mana gangara mai kyau ne domin saboda yan mutum yana jayayya to ya tuba Allah nan mai hakuri ne kuma Allah nan mai gafara ne Allah mai karban tuba ne Allah ya yafe mana mai Allah yake Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz Allahu latifun bi ibadihi lalle Allah mai sassautawa bayinsa ne idan aka ce latif ko lutfun ana nufin wani abu wanda yake mai laushi za mu kwatanta shi da mai da kumfa da kumfa na omo ko kuma a kwatanta shi da menene sunan wannan abu wanda masu talle suke hura abun nan suke matsa abu yara su zo su ta saya eh alewa ce wanda kana sawa a baki sai ya narke gaba daya sai ya yi nasha-nasha to halawa ce ko alewa ga ne abinda na sani halawa ko alewa ita ce wanda za a zo tana da kauri wani lokaci sai ka tattauna ko sai ka bantara da haƙorinka eh, amma wannan idan za ka ganki da yawa amma duk kumburin iska ne mutum yana sawa a bakin kawai sai ga ya dare gaba daya eh, ko kuma ka kwatanta da auduga audugan da audugan da ka tantance ta ko kuma ka kwatanta da duniyan kule irin bargon nan mai laushi na kasan saudiya Sai eh, wahala ka gaba filatani ya tafi bai sayo irin wannan bargo ba yana da wahala kwarai da gaske saboda akwai laushi to kwatankwacin wannan wannan shi ake kiran lutfun abu mai laushi to shine aka ce Allah tabaraka ta'ala mai lausasawa ne to kaga inda zaka bi wannan aya Abin abinda kaga dama ma sai ka yi zai idan ka taki laushin Allah to aljanna za ka ce to amma kuma a ƙarshen ayan kuma sai Allah ta'ala ya kwaɓe nan an jawo hankalin mutane Allahu latifan bi ibadihi yarzuqu ya sha. Allah bai tausasa wa bayi ne a tsakiya kuma yana azurta wanda ya ga dama saboda haka in kana neman arziki ka nema a wajen Allah Allah ya ba mu kuɗi mai albarka wa huwa alqawiyul azim sai dai kuma zancen karke da Allah ya ce ki mai tsananin karfi ne to wannan ya gwada Allah baya takuwa ya eh, kai a hankali idan ya ce ka bari ka bari in ya ce kai kai kawai al-azizu kuma mabuwayi ne ba abin da yake gagaranta saboda haka idan zaka gwada karfin mulki ko na kuɗi ko kuma karfin iko ko na ilimi ko shahara ko daraja ko na abu makamancin wannan to Allahu Allah fa al'azizu mabuwayi ne ya fi ƙarfin ka wannan ɓangare saboda haka inna Allah ta'ala lalle Allah ta'ala kasirul lutfi bi mai tausasa wa bayinsa ne ko mai lausasa wa bayinsa ne balighur rafati bihim mai kaiwan matuƙa ne wajen tausayi Bai yuwasilu ilaihim azama manafi Allah yana ba su abubuwa masu amfani masu girma wa minha inzalul kitabi almuqtaran bil haqq kamar yadda Allah ya saukar mana da alkur'ani ya kunga wannan falala ce Allah ya bamu alkur'ani lalle daraja ce mai girma wa yadfa'u anhum a'zama almadari wal balaya kuma Allah yana tunkuɗewa mutane mafi girman bala'i da abubuwan cutarwa wa minha yana daga ciki takhirul azabi anil kalb yadda Allah yake jinkirin azaba ga halittu yanzu a duniyan nan ko ma a garin nan yanzu aka ba mamaki in kaje bayan gari za ka samu masu shan giya suna sha masu zina suna yi matsafa suna yi masu caca suna yi masu ƙarya ma suna yi masu cuwa masu komai suna yi to amma me yasa Allah bai saukar da azaba ba saboda sassaucin da yake yi wa bayi wala Allah saboda mu da muke zaune a nan masallaci muna karatu ba domin mu ba da sai a wargaza jihar Bokin gaba ɗaya ko a wargaza Najeriya amma in ka je wannan masallaci zaka samu masu karatu wancan masallaci ma masu karatu wanda duk yadda aka yi sai an ambaci sunan Allah sau nawa daga fara tafsiri zuwa karewa sau nawa ake ambatan sunan Allah kaga ba iyaka ana girmama Allah mala'iku suna kewaye masu karatu suna ainihin saukar musu da natsuwa daga wajen Allah suna musu addu'a Allah ta'ala yana farin ciki da su saboda haka su Allah yake kallo ba waɗancan ‘yan iskan da suke bayan gari ba idan da waɗancan ƴan iskan ake gani ko Allah tabaraka wa ta'ala yake dubawa to da za a saukar da azaba kafin a ankara mu ma da muke zaune a masallaci sai ya shafe mu saboda haka wannan yana daga cikin sassaucin Allah wa minha ta'khirul azabi anil khalq kama fil ayatil mutaqaddima kamar yadda muka gabatar a baya wa min altafihi wa manafihi kuma yana daga cikin sassaucin Allah da amfanar wanda yake bayarwa an ka jami'a ibadihi yadda yake azurta dukkan bayi abinda ake nufi da arziki babban arziki shi ne abinci yi yanzu ana kuka abinci ya yi tsada amma yanzu waye wanda yake layi saboda tsaban yunwa akwai wanda baya fahimtar karatu saboda yunwa ai da kana fama da yunwa ba za ka iya fahimtar karatu ba yana jin masallacin ma ba za ka iya zuwa ba ko idan ka tashi maimakon ka yi gida sai ka shiga lambun albasa ko ka shiga cikin ramin nan kwarai da gaske saboda mai saboda yunwa ba ka gani sosai tunda an ce ka kairul ainu da akan sai mai ramadin wa kairul famu ta'amal ma'imin min saboda ka yin ka tashi saboda tsaban yunwa ba za ka gani garo ba duk da kasancewa ana cikin yunwa da rakin abinci ko da yake ba za a ce yunwa ba sai dai a ce tsadan kayan abinci ko ba za a ce karanci ba tunda yanzu duk kasuwan da ka je sai ka ga abinci birjik ba yawan abincin ne ya kawo aka yi ta bude kasuwanni nan da can nan da can ba yanzu kai ka tsakiyar gari ka je za ka wuce ka je gamban house ko ka je kofi ko ka je ina ne sai wannan yar kasuwan nan ta maka banga banga me yake sayarwa wajen mafiya yawa ba abinci yake sayarwa ba saboda haka akwai abinci da yawa sai dai abincin yayi tsada to amma duk da tsadansa shikenan mutane suna zama ba sa samun abinci ai da yawa da suke cewa wani mutum sai ya ce na kwana biyu ban ci abinci ba ko na kwana uku ban ci komai ba inda ka kwana uku baka ci komai ba ruwa kake sha ba za ka iya zuwa gaba na ma ka tsuguna kana roko ba saboda haka ya ringa godiya wa Allah dan abin da mutum ya samu ya gode wa Allah wallahi in ka gode wa Allah dan kadan din da ka samu sai Allah ya baka mai yawa kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya maka alheri ya baka komai karancin abin da ya baka ka gode idan ka gode ka gode wa Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fada maka saboda haka Allah yana azurta bayinsa duk da kasancewa muna kukan tsadan abinci amma Allah yana azurta mu kuma muna ci muna koshi ko da mutum bai samu na goge wuya ba to amma dai ka samu na rufin asiri wanda mutum zai zo ya zauna wajen karatu yana ji garau kuma a tashi garau ana magana mai karfi mai karfi ya kabbara da karfi saboda tsaban ya koce ya sha kunu ya ci kosai ko ya samu ruwan surke kai ko dabino ne ma idan ka ci da yawa ka tsoron ruwan surke din nan to wannan zai taimaka maka to ba bambanci tsakaninka da mai tafsiri ko mai jan baki shi ma kunun da kosai ya sha eh, duk wannan kalbin karatu din a kunu da kosai ya tsaya to sai mutum ya ce ba zai gode wa Allah ba sai ka ci dankali da kwai ko kuma sai an maka farfesun hanta ko sai an haɗa maka da farfesun kifi da na kayan ciki dole sai an kawo maka ainihin farfesun kadi, ko kuma sai an kawo maka shinkafa da ainihin dafa duka da taliya da makaroni a sanya ainihin indomi a ciki da kwai ai ba sai mutum ya ci wannan ba sannan zai gode wa Allah saboda haka wallahu yarzuqu man yasha lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama saboda haka duk abin da ka samu ka gode wa Allah sai Allah ya ƙara maka wannan kenan albarru minhum wal fajir kun ga da mutumin kirki da fajiri duk Allah yana azurta su wani sa'ilin ma sai ga mutum yana barna Allah tabaraka wata'ala ta'ala yana ƙara masa sai dai malamai sun ce wannan istidraji ne kamar yadda Allah ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin saboda haka duk wanda yake barna Allah yana faɗaɗa masa to fa ana masa sakin talala ne ran da Allah ya rabke shi ba zai iya kwacewa ba wa kadhalika aktu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna aqdahu alimun shadid Allah ya tsare mu yarzuqu man yasha'u minhum kayfa yasha Allah shi yake azurtawa yadda ya ga dama fa yuwasiu ala hada wannan sai yalwata masa wa yudayyiqu ala hada ko yutiqu ala hadha wannan kuma sai ya kuntata masa sai ga wani duk buge-bugensa gaba ɗaya lalacewa yake wani kuma dan abin da ya samu sai ya kwana da kwanaki yana kumulmulansa to wannan ikon Allah ne ba dabaran ka bane ba wayon ka bane eh akwai wanda zo karanta economic amma kuma sun gagara yin economic din kun san mu da Hausa idan aka ce mutum ya karanta economic sai a ce wannan dan kumulmula ne wato ya san yadda za a yi kumulmulan abu ya yi tanadinsa ya ɗauki lokaci to sai Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba zai ɗauki lokaci ba wani abu sai ya zo ya kashe kuɗin ya ɓata ɓat ba za a sake ganinsa ba wa huwa lazimul quwwa ko sani Allah ta'ala kine mai ƙarfi albahirul qudra kuma Allah mai tsananin iko ne allazi yaglibu kulla kai Allah ki yake rinjayen kowane irin abu wala yaglibuhu shay kuma ba abin da yake rinjayen Allah fala yuqidhu shay ba abin da yake gagaran Allah wa nahwul aya fil imdali bil arzaqi qawluhu ta'ala dangane da bada arziki ikon Allah wajen bada arziki akwai fadin Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a bayan ƙasa face arzikinta yana ga Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san matabbatanta da ma'ajiyanta kullum fi kitabin mubin kowanne yana cikin littafi ne saboda aka lalle dole mu ji tsoron Allah mu girmama Allah sai Allah yake mai man kana yuridu harsal akhirati nazillahu fi harfi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من nasibi sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala kowa ya riga ya fahimta sakamako ne bangarori guda biyu akwai muminai sakamakon su daban ne akwai kafirai ko azzalumai ko mushrikai sakamakon su daban ne to sai dai duk wanda yake layin zalunci ko mushrikanci ko arnanci idan ya tuba Allah tabaraka wata'ala zai karbi tubansa eh Allah ta'ala yaqbalu tauba yana karban tuba kuma yakan yafe wa bayi to shi yasa Allah ta'ala anan sai yace man kana yuridu harsal akhira duk wanda yake son amfanin lahira da aikinsa idan yayi aiki saboda lahira saboda Allah to nazid lahu fi harsihi lalle wannan zamu ƙara masa a cikin sakamakon da yake nema ko da yake alharsu asali kayan amfanin gona duk wanda yake son kayan amfanin gonar lahira to idan ya yi aiki saboda kayan amfanin gonar lahira to Allah ta'ala ya ce za mu ƙara masa kayan amfanin gonar lahira kyauta ta musamman domin babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna ko limamin makka ne kuwa ba domin rahaman Allah subhanahu wata'ala ba to shi yasa idan ka yi aiki domin Allah Allah ya biya ka sai kuma ya ƙara maka wannan ƙari ɗin nan gata ce ko kyauta ce ta musamman daga wajen Allah wa man kana yuridu harsat duniya wanda shi kuma kayayyakin duniya yake so kayan gonan duniya yake so to nutihi minha Allah tabaraka ta'ala yace shi ma zamu baki wasu malamai suka ce sharadi ne Allah zai biya ki a nan duniya ka kaf gaba daya idan ya biya ki a duniya to fa ku sani wa ma lahu fil akhirati min nasib ranar takin alkiyama bai da rabo shi yasa ma nasibun din yazo da nakira abinda ake nufi da nakira shine indefinite article eh abinda ba fayyace shi ba to abinda ba fayyace shi ba kuwa to yana nan kaman mubhami ne abinda yake mubhami kuwa to karshe za a zo a ce kwata kwata ma babu shi shi yasa aka ce duk wanda yake yin aiki domin duniya ba don Allah yake yi ba to Allah ta'ala ya ce nuqtihi minha za mu baki daga duniya din sai dai kuma ya sani wa ma lahu fil akhirati min nasib a lahira baya da rabo ko na saboda haka an je lahira kar ma ya nema tunda yayi domin duniya ne Allah ta'ala ya biya ki a nan duniya to amma kaga wata kira'a man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfihi ko da yake a warshu ma man kana yuridu harsal akhirati نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها نؤتي منها waɗannan kira'o'i sun tabbata sai da ya danganta da wanda ya koya maka karatu ya yake faɗi? wani idan ya zo zai ce nu'tihi minha ina jin haka mala ya karanta mana nu'tihi hi din akwai ja minha amma wata kira kira'a nu'tihi minha babu ja nu'tihi minha sannan a wata kira a wannan haɗin sukuni yake da ki daure nu'tih min minha saboda kan kace ta sai kace ha to za ka wuce a hankali ne saboda haka duka kira kira'o'in su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce am lahum shuraka am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم shin waɗanda suke aiki domin duniya akwai abin da suka taka ba mamaki am lahum shuraka ko suna da abokan tarayya ne na Allah waɗanda suke gadara da su shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah waɗanda suka shar'anta musu wani abu cikin addini abinda Allah bai ba da izini ba bai yarda da shi ba domin dama mai shari'a na farko shine Allah sannan na biyu sai wa sai manzon Allah manzon Allah kuma yana shari'a ne da shari'an wa da shari'an Allah shi yasa waɗansu malamai sukan ce mai shari'a shine Allah mai bayyanawa ya isar da sako shine manzon Allah masu fayyace ki dalla dalla su aiwatar da ki a aikace ko masu fayyace ki dalla dalla su ne malamai masu aiwatar da ki a aikace su ne shugabanni da alkalai kun ga kowa da aikinsa kenan amma mai shari'a ne Allah tunda manzo Allah shi da kansa ma ba ya kirkiro shari'a wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha abinda manzon Allah yake faɗi wahayi ne saboda haka kaga a ce manzon Allah mai shari'a ne na biyu wasu malamai suka ce mai shari'a kine Allah manzo Allah kawai nasa bayani ne saboda kine wasida to ba mamaki waɗanda suke yin aiki ba domin Allah ba saboda duniya ba sa nufin lahira da aikinsu suna da waɗansu abokan tarayya ne shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah waɗanda suka shar'anta musu addini abinda Allah bai izini ba kun ga wannan bid'a ma ta shiga karkashin wannan eh kwarai da gaske tunda bid'a duk abinda Allah bai ce kai ba manzon Allah bai ce kai ba an kirkiro abu cikin addini amma yadda shi addini wannan ne bid'a kamar yadda Imam al-Faqihani yayi ta'arifin bid'a definition na bid'a a kirkiro wani abu cikin addini domin kwaikwayon addinin ko yana kama da shari'a baya ciki kuma za a yi da nufin addini domin idan an aiwatar da ki za a samu lada wannan ki ne ya zana na aisha radiyallahu anha tarwaito hadisin da annabi yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd aw man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd saboda haka ai mardud amma yar masa bai da lada saboda Allah tabaraka wata'ala bai yi izini ba bai faɗa manzon Allah ya bada izini ba Allah ya sauke saboda kaga koda musulmi ne idan yayi wannan bid'a to ranar takin alkiyama lokacin da manzon Allah yake bada kofuna na ruwa a bakin tafkin alkausara kamar yadda Hausawa suke bayani wannan kusan kowane yaro ya san tafkin alkausara domin tun kana firamare za a yi maka bayanin tafkin alkausara ina a tsaye na kalkautar fasalli li rabbika wanhar inna sha'niyaka huwal abtar to idan manzo Allah yana bayarwa akwai waɗansu mutane da za su zo mala'iku suna koran su shi kuma manzo Allah zai gane su ta gabobin alwala zai gansu suna suna walkiya ko kuma suna keke ko kuma gabobin su suna haskakawa amma kun san waɗannan da mala'iku za su kore su duk da kasancewa gabobin su suna suna haske wato ‘yan yaudara ne shi yasa za a kore su shi yasa yake ce in ka yaudare Allah to Allah ma sai ya rama tunda ba nan duniya ka ganganci ba ka zo ana sallah da kai kana sauraron tafsiri kana kabbara kana girgiza kai Ake daga nan kai munafiki ne baka da gaskiya to ranar tayin kiyama sai Allah ya fallasa ka mala'iku za su yi ta koransu sai manzo Allah ya ce a'a ya kuke koransu sai habe da ce waɗannan wasu ƙananan sahabbai na ne mutane na ne sai ya ce a'a baka san ma hada su ba da kafin da suka kirkiro a bayanka ba sun ajiye ƙur'anin da ka zo da ke sun bar karantar wanka ta sunna sun kama hanyar bidiyoyi sai manzo Allah ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqa sai ce Allah wadaran su adada koran su to kada ka kuskura ranar tashin alkiyama a tara ka a cikin waɗannan koraru tun daga nan to wannan haske na gabobin alwala zai fara bacewa dun ba inda zai je dama Allah ya riga ya fada zai kyale ka sai ka je tsakiyar siradi sai ya dauke wutan bak kai ma ba dan yaudara bane shikenan wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun kai Allah ya maka dama haka ne yukhali'una Allah والذين آمنوا وما يكتؤون إلا أنفسهم وما يشعرون بصني بني Allah ya tsare mu saboda haka am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah walaula kalimatul fasli ba domin kalma tararrabewa ba ba domin Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya bayyana ga mu'minai ga makomansu ga azzalimai ga makomansu ba laqudiya bainahum wallahi da tun anan duniya Allah ya hukunci tsakaninsu wa inna zalimina lahum azabun alim to ku sani lalle azzaluman nan ko kafiran nan ko yan tawayen nan masu musun takin alkiyama lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi? to kada ka kuskura ka bilayensu sai Allah ce mai ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في رودات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ترى الظالمين kai mai imani za zaka ga azzalumai na mimma kasafu. ranar takin alkiyama suna tsoron abin da suka aikata saboda sun ga miyagun abubuwa sun ga munanan abubuwa Tun da dama mutum yana taki da kabarinsa zai hadu da aikinsa mutum yana taki so aikinsa yana jiransa saboda haka idan wanda za ka hau ne ka hau kansa idan wanda zai hau kanka ne ya hau kanka wani ma kifa shi za a yi maimakon ya je filin alkiyama da kafa to da ka zai tafi duk wanda ka ganki yana tafiya da ka to yi sauri ka kauce maka eh saboda babu alheri tattare da shi tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim kuma wallahi abinda suka aikata sakamakon sa sai ya fada akan su wadannan miyagun mutane ne wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai fi raudatil janna waɗannan suna daga cikin dausayi suna cikin dausayoyi na gidajen aljanna masu yawa kun zai idan an baka aljanna guda ɗaya ma ya fi ƙarfinka amma Allah zai ƙara maka waliman kafa rabbihi jannata jannatani wa min dunihima jannatani guda nawa kenan guda hudu sai yanzu aka ce kowace aljanna ma guda ɗaya ta kai faɗin najeriya sannan aka baka irin wannan guda hudu to yaushe za ka karaɗe a ina za ka zauna a abujan aljanna ko a aljanna ko a ningin aljanna ina za ka zauna za ka za ka rasa ina za ka zauna Allah ya sanya mawa aljanna والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu zalika huwa al-fadl al-kabir wannan shine falala wanda yake mai girma zalika alladhi yubashiru Allahu ibadahu wannan shine abin da Allah yake albishir wa bayinsa wadansu bayi sune allazina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai kullum ana maimaitawa saboda bi wannan hanya قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى إن الله غفور شكور wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh